Dacha Vele. Learning by ear. Ji ka karu. Masu mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu lale marhabin da sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na ji ka karu inda muke kawo muku wasan nan mai suna tsaka mai wuya abin da ka shuka. Ka daina damuwa ya ka kaji dan uwanmu ka zo mu hada mu don mu taimaki junanmu mu tsara duk abin da za yi amfane mu mu tsara duk abin da za yi amfane mu yau za mu shiga kashi na ashirin da biyar ne daga cikin zubi na biyu kuma tafiya ta yi tafiya a cikin kashin da ya wuce an saki baban Hauwa, wato iliya daga caji ofis an tsare shi ne har na tsawon watanni uku a bisa zargin sata a gidansu dan ajin su Hauwa, nasir jamilu daga ƙarshe dai an gano bai yi wannan sata ba abin da ya jefa mutanen gidan Jamilu cikin nadama saboda zargin da suka yi mishi. Amma a daidai lokacin da aka saki Iliya, an gano cewa har yanzu fa ana tuhumarsa da wani laifin. Amma fa um, kada ka manta, eh. akwai wa'yansu sharuɗa masu ƙarfi a kanka yanzu. Kai da kanka ka faɗa cewa ka sayar ma malam Yahaya da 'yarka. Kaga kuwa dole ne a hukunta ka akan wannan. To, to na kai zan zo. Sunan wannan kashi na 25 dai shine kada na manta. Za kuma mu fara ne daga su Hauwa ga kuma babarta can tana cikin aiki kace-kace. Bari na yi maza na gama shi shigar da ganyayyakin nan. Na san na za su yi ta yin mita idan na makara. To, kowane ne kuma? Shigo! Salamu alaikum, sani magajiya matata ta kaina. Iliya? menene ya kawo ka nan a caji ofis ba a faɗa maka cewa ba ma mara ba da kai a wannan gidan ba amma fa ki tana wannan gidana ne hawa kuma da kannanta ƴaƴana ne ta yaya za ki hana ni shiga gidana gidanka tun da muka dawo wannan gidan ni ce fa nake biyan kuɗin haya nake kuma ɗawainiya da 'ya'yan da kake ikirarin cewa naka ne ban kuma sai da ko ɗaya daga cikinsu ba kafin na yi hakan don allah magajiya ki yi haƙuri na yi nadama sai wai haya da ‘yar jaririyarmu amma sun ce duk da haka muna da damar karɓo ta tsaya don allah tsaya muna fakaci don ka sani idan suka bani yata ko kusa da ita ba za ka zo ba kana ji ko to amma ai duk da haka kada ma na manta yarka wadda baka sayar ba tana da ciki me kika ce hawa tana da ciki Hmm. ta ga irin ta nan na sha faɗa bata lokaci ne kawai a sa 'ya'ya mata a makaranta kamata yi mu aure da ita tun lokacin da muka samu damar yin haka <laughs> kai abin mamaki kai ne kake faɗar wannan maganar duk da abin da ka shuka <laughs> haba magajiya kai kama gabanka iliya kafin da kirawo 'yan sanda hmm. shikenan kada kuma ka kuskura ka sake dawowa nan gidan Sani? na. Shin za mu daɗe nan kafin mu koma cikin gari ne? Na sani Auda, na sani sai mun wuce garin kudu. Mu kuma haya wancan gadar sannan sai mu shiga cikin gari haka ne ko sani <laughs> akwai ɗan gyara mudi sai mun wuce garuruwa uku kafin mu isa kudu na ɗauka ma yanzu ka san hanya saboda mun yi sawu ya fa irga muna ɗauko babu kuka daga ƙauye sani shin akwai 'yan fashi ne a wannan hanyar a'a auta tun da nake bin hanyar nan ban taɓa gamuwa da 'yan fashi ba ina kuma yin ƙoƙari in isa kafin dare don haka fa wata fargaba kun ji ko kai menene haka wannan wani irin tuƙi ne ba ka gani an rubuta ba a wuce mutum a wannan hanyar ne kai kalli wancan motar tana da gudu wallahi kai ƙara wuta mana sani kamar yadda suka yi a fim eh wallahi motar mu fita fi wancan kyau ma bai kamata ya wuce mu ba ha yaran nan irin wannan tuƙi ya fiye kawo haɗari fa ku duba saura iris ya buga mana mota kun kuwa daura bel ɗinku kamar yadda na ce ku daura eh, eh san daura to shikenan Oho kansu ake ji amma na san ba wanda yake da kabeji mai kyau kamar nawa na kuma tabbatar kwastomomi na sun san da haka yanzu. Sannu maman Hauwa. Sannu da zuwa yauwa ɗauri nawa kake so? Ɗauri biyu da kuma tumatir kashi biyu. Kana son kabejin da aka yanyanka? A'a ki bani idan na je gida na yanka da kaina. To duk yadda kake so haka za a yi mai gida. Gashi ga kuma canjinka na gode. Yawwa ni ma godiya nake maman Hauwa. kabejin naki na da zaki kwarai da gaske sai dai kuma ba kya kawo shi da yawa don kwa na sha zuwa nan na tare ya ƙare. <laughs> ai kwanan da muka fara sana'ar amma sani da 'ya'yana suna hanya daga ƙauye dauke da waɗansu ganyayen kyakwa wannan ita ce magana ke ba kya kula ne kawai kin shigo da tafkekiyar mota irin wannan kina tafiya ba kya gani na ne a tsaya na eh haƙuri bawan Allah ai ba zan kaɗe ka ba ina kokari na samu wajen da zan tsaya ne kuma kana kallon kasuwar ce a cushe da mutane dan Allah ina neman wata mata ne sunanta magajiya an faɗa min cewa tana tsayawa a nan haka kuma ganyayyaki take siyarwa ko ka santa ni ban san wata maga la ni ce dama sunanki magajiya ce ai ni ban san ana kiranki da suna magajiya ba mu dai mun san ki da maman Hauwa daure nawa kike so A'a ba kabeji nake so ba. Muna kuma da ɗanyen tumatir da albasa, wallahi duk zan muki rage. Magajiya ki yi haƙuri, ba abin da na zo siye nan, sai dai ina buƙata mu ɗan tattauna da ke. Tattaunawa? A kan me? Na ban san ki ba fa. Haka ne, sunana Jamila, kuma da mijinki ma'aikacinmu ne. A halin yanzu ma iya tare da mu a gidanmu tun lokacin da ya fito daga caji ofis. Ke ce matar Jamilu? Kwarai. Hmm, me kuma Iliya yake nema a wurina? na riga na faɗa masa ya rabu da mu jima na magajiya shigo cikin mota mu ɗan keɓe waje ɗaya ba kya ganin aikin da nake yi gaskiya ni ba zan iya barin wurin ta ba kowa ba komai kwantar da hankalinki ba inda zan matsa daga nan za mu iya tattaunawa mu a nan kina kuma hangen kayan sana'ar ki daga cikin mota a'a to ai ba komai zan tsare maki wajen naki amma hawa maza ki je ki saurare ta to shikenan amma ba za mu daɗe ba ko? A'a ba za mu ɓata lokaci. To kai ka san kuɗin kayan ne? A'a ba na sani mana. Kada da yake ɗan tsare ta kin san tana sauri ko? Saboda haka je ki. Ke hawa, tashi mana, da kike yi har yanzu a kwance. don kawai yau asabar sai ki dinga bacci yanzu na daɗe da fara aiki ah, mm. sannu baba har kin dawo hawa me yasa har yanzu baki dafa abinci ba ba na jin daɗi ne na jin sai na ga dokta kyauta game da yadda nake ji menene kuma yasa mecece matsalar ji nake duk jikina ya mutu kuma ina jin jiri ke don allah ba na son lalaci kowace mai ciki fa haka take ji sai ki tashi ki taimaka ki ɗora girki kafin yaran nan su shigo suna neman abinci Allah haba hawa cikin naki fa wata takwas fa kenan kawai har yanzu fa zaki iya yin aiki in gwani yanka min tumatirin nan hmm. kin san wane ne ya zo waje na kuwa yau a'a wane ne hmm. mata jamilu ce fa babar dan ajin mu nasu ko me take so kin ji mahaukaciya wai so take ta biya a kannan ki kuɗin makaranta ta ce babanku a gidansu yake yanzu ki ji fa ba baba wannan ai labari ne mai daɗi mudi da auta za su yi murna allah ya sa da kin yarda ke ma kin haukace ne kamar ita ai ba abin da zai sa da amince da wannan sadakar ce mata na yi ta bar kuɗinta menene yasa kika yi haka baba auta da mudi suna buƙatar karatu fa to koma dai menene ina tara kuɗi na ni da kaina zan sa 'ya'yana a makaranta to sai yaushe lafiya kike ku hawa'u lafiya ba komai bari na sake kwantawa kawai baba don allah ina jin ya kamata ki koma wajen matar jamilu ki bata haƙuri ki kuma amince da taimakon da ta yi miki ta yi da alama mutuniyar kirki ce kamar dai yadda ɗanta nasir yake na ce a'a duk da dai mu talaka ne amma mu ba barata ba ne hawa'u lafiya ke hawa'u inna hawa'u kaga duk ya yi zafi hawa'u menene ya samu hawa ne za ta samu lafiya kuwa? Ina labarin ƙawayen Hauwa na makaranta su Mariya da Sailuba? Mun jima ba mu ji su ba, amma za mu sake saduwa da su nan ba da daɗewa ba a cikin kashi na ƙarshe na wannan zubi na biyu na wasan tsaka mai wuya. Don haka kada ku bari a ba ku labarai. Idan wani daga cikin shirye-shiryen namu da suka gabata ya wuce ka, kana iya ziyartar adireshinmu na yanar gizo wato dw.de/lbe. Zainab Muhammad Abubakar ke cewa ku zama lafiya daga nan birnin bon da ke tarayyar Jamus. Ku tsara da za amfani.